وأمي وأبي وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه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 to insha Allah za mu dora akan darasin na tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratu saba a satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen aya ta goma sha tara labarin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar na mutanen saba da yadda ya ni'imtar da ni'imomi a kansu da kuma yadda suka yi butulci ma ni'imomin da Allah ya ba su to da kuma yadda Allah ya ɗaiɗaita su a bayan kasa cikin ayar yake cewa faja'alnahum ahadisa wa mazzaqnahum kullu mumazzaqin ay farraqnahum Allah yake mun tarwatsa su mun watsa su mun mutsuke su baki ɗaya inda Allah me ya zama haka shine ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su da kuma sai suka yi butulci akan haka wannan sunnar Allah ce ba ta taɓa canzawa ba duk lokacin da Allah ya ni'imtar da wata ni'ima akan bayi to abin da ke wajibi akan bayi su yi godiya ma Allah akan wannan ni'ima daga lokacin da suka ce za su tafi Allah akan wannan ni'ima da ya musu to Allah kan karbi ni'imar ya mai da ita azaba a kansu kamar yadda ya gusar da waɗannan lambuna guda biyu na ni'ima da suke da shi da waɗansu lambuna da ba za su biya musu bukatarsu ba ƙarshe kuma rayuwarsu Allah ya daidaita ta baki ɗaya duka irin waɗannan kistoshi da Allah ke kisanta mana a cikin alkur'ani Allah na kissanta mana ne don su zama wa'azi a gare mu Allah ya sa su amfani mu za mu tashi a farkon aya ta ashirin to sai Allah ya ce ولقد صدق عليهم yace wal qad daga alaihim iblisu zannahu Allah ce iblis ya gaskata zatonsa akan su duk abin da iblis yayi tunani yayi buri akan su Allah ce ya gaskata dukan ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wassalam babu wanda iblis bai yi buri da fata akan sa ba kawai ke dai wadda Allah ya kutar da shi Allah yake wala qad saddaka alaihim iblisu zannahu iblis ya gaskata sa a kansu ba'uhu. Allah yake gashi duk sun bi shi illa fariqan minal mu'minina ai illa kalilan minal mu'minina Allah ce wanda basu bi shi ba daga cikinsu ɗan kaɗan ne daga cikin mu'mini kun ji a ƙwar'ani Allah ya zaton iblis ya tabbata a kansu abinda ya nufa a kansu Allah ya ce ya tabbata abinda ya nufa a kansu ya tabbata fatta ba'uhu Allah ya ce gashi nan sun bi shi illa fariƙan minal mu'minina Allah ya ce wadda ba su bi ba sai wadda yanki 'yan kaɗan daga cikin mu'minai Allah ya ce su ne ba su bi shi ba wannan abin da iblis ya zata a kan mutanen saba'i ya yi burinsa a kan mutanen saba'i wannan burinsa yana nan a kaina yana nan a kanka indai indai kana daga cikin ƴaƴan annabi adamu to yayi alkawari rahamar Allah sai inda ƙarfinsa ya ƙare zai raba ka da ita lokacin da Allah yake sujuda ma annabi Adamu yace shi ba zai yi ba ba za ka yi bai ce ba zai yi saboda na fi shi kima na fi shi daraja Allah sai ya la'ance shi ya kore shi daga cikin gidan aljanna sai ya ce ma Allah قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم دونهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال رب سيتي يا أبنجي بما أغويتني باب الإن باب التربية yace saboda ta baddani da kai tsitsi ne mini albarka da kai la'uzayyinanna lahum fil ardi yace duk wani sabon Allah sai na kayatar musu da shi a bayan kasa jama'a kun tarin ne mana kala rabbi yace ya ubangiji bima agawaita ni ai bi sababi igwa ika iyaya Allah saboda tabar da ni da kai ni kace ka tsine mini albarka ka nisan ta ni daga rahamata yace to Allah tunda kamun haka za mu yi wanwan da su me zai faru yace laqu zayyinan lahum fil ardi wallahi zan kayatar musu da sakon Allah a bayan kasa wala ubwiyannahum ajma'in zan batar da su baki daya illa ibadaka minhumul mukhlasina a wata riwaya illa ibadaka minhumul mukhlisin yace wanda zai sha kawai sai ke bantattu waɗanda ka nufe su da rahama da jin kai ka ba su kariya da ni illa ibadaka milhumul mukhlisin sai bayan ka masu ikhlasi da tsoron Allah shine kawai zan jefa mishi tarko ban kama shi ba yace amma tun da kai haka ba zan bar su ba jama'a kun ji wani fada ne yayi da annabi adam annabi adam ba shi ya ma iblis kamar su juda ba me laifin annabi adam wace babu laifin da ya mishi ba shi ya ma iblis kamar juda ba Allah da ya halitti annabi Adam shi ya ce ma Iblis inna halitti Adamu ku yi sujuda lokacin da aka ba su umarnin annabi Adam alaihi salatu wasalam bai ba sani ba amma ya dauki gaba da shi kai sai da ya nasanta ma Allah ba annabi Adamu ba zuriyarsa ba kala yace ara'aitaka hadha alladhi ranta alayya kala iblis yace ma Allah ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya kaga wannan da ka karrama shi a kaina? ka nuna yafi ni kace na sunkuya na mai sujuda a ra'aitaka Haɗa labi karanta alayya kaga wannan da ka karrama shi a kaina la'in a kartani ila yau in har ka jinkirta mun zuwa ranar alkiyama ka cika mini alkawari da ka mini cewa za a jinkirta rayuwata har zuwa ranar alkiyama to in ka cika min alkawarin la'ahtani kanna zurriyatahu illa kalila dan tumbuko su in yi fata-fata da su yace wanda za su tsira yan kaɗan daga cikinsu la'astalikan na mu. ba fada annabi adam ne kai ba zurriyarsa yace duk abin da kake so haka zan tube su kai. illa kalila yan kaɗan ne wanda za su kai labari da to su mutanen sabai Allah da kansa yace kadisa saddaka alaihim iblisu zannahu a su kan iblis ya ce abin abinda ya yi wannan alfahari da ya yi wannan bankama da ya yi na ɓatar da su Allah ya ce to su kan ya yi nasara illa farikan minal mu'minin wanda kawai suka tsira kaɗan ne wani yanki ne daga cikin mu'minin jama'a duk lokacin da ka ga umarni daga Allah umarni ne na gaskiya duk lokacin da ka ga umarni daga Allah umarni ne na gaskiya Allah kuma alhakim ne al'amuransa al'amurra ne da suke gudana a bisa cikakkiyar hikima suna gudana ne a bisa cikakkiyar hikima wadda bayi ba za su iya ihada da hikimar Allah Allah ya tsara tsari ka ce ka san tsarin cikinsa da bansa a'a sai kawai abin da ya tsinkayar da kai a kai na hikima amma duk abin da kaga Allah ya tsara shi ma bayansa to an tsara abin ne a bisa wata hikima in an ce ka zauna malam akwai hikimar ka zauna idan an ce ka tsaya akwai hikimar ka tsaya kuma abin mamaki shine za ka ga mutum ya je gun likita likita ya ba shi shawara a kan lafiyarsa duk da ya yadda ba likita ne ya yi shi ba amma sai ya kiyaye shawarwarin likita jama'a haka ne ko ba kamar zai ce mishi karka ci kaza karka ci kaza karka ci kaza duk da ba likitan ne ya yi shi ba amma zai dauki shawarwarin idan makanikin motarsa ya ba shi shawarwari ya kamata a canza kaza a canza kaza a canza kaza sai ga wannan shawarwarin yana kwana da shi yana tashi da shi kullum burinsa ya samu kuɗi ya aiwatar da shawaran da makanikinsa ya ba shi amma sai ga wanda ya yi shi ya ba shi shawara bai ɗauka ba imana Wadda ya yi shi ya ba shi shawara mai ɗauka to shi iblis kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudillu Allah ya yace kutiba alaihi shi shedan an rubuta an yi sam shi an wajabtar ne akan sa shi wajibi ne babu daɗi. wajibi ne annahu man tawallahu duk wanda ya jibance shi fa annahu yudilluhu Allah ce zai batar da shi shi babu wai ku yi gaba da gaba wai ka sha ko ba ka sha ba a'a kar ka bi shi in ka bi shi Allah ya ce dole ya batar da kai malam shi iblis tun da yake a duniya ba a taɓa share musu fili da wani ba ko annabi ne sai an sa mishi isma da za a tsare shi shi ba a taɓa share fili da wani a ce wai an bar shi da iblis su buga ba ba a taɓa yi ba jama'a kun fahimta? karka dinga gani wai kai ustaz ne a ah? ustazai ya ga miliyan ɗinka kawai ka bi. Allah ya ce kutiba alayhi an wajabtar game da sha'anin shedan iblis annahu man tawallahu yadda al'amarin yake Allah ya ce duk wanda ya dibance shi fa annahu yubilhu zai batar da shi wa yahdihi ila azab sa'ir zai nusar da shi ne zuwa ga hanyar wutan sa'ira za amma ka sha ba za ka sha ba shi yasa Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ما زكى منكم أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله إن دي الله لا تتبعوا خطوات الشيطان الله يتكركوا بهنيوين الشيطان karku bi karku bi karka ɗauka da ka bi kuma ka ce za ka iya da shi Allah ya ce bi ya ayyuhal na amanu Allah ya yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tattabi'u khutuwati shaytan Allah yace kar ku bi hanyoyin shaytan kar bi kawai zaman ku lafiya kar bi saboda kamar idan aka ce maka abu kaza hanyar shaytan ce kar ka ɗauka wai kai zaka iya in kadin wai ka iya yi iyawa da kanka lokacin da annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya yi umarni da mala'iku su mai sujuda bayan ya daidaita shi mala'iku suka yi sujuda iblis ya yi da ya faɗi waɗannan maganganu da ya faɗa Allah wannan da ka karrama shi a kaina idan ka jinkirta ni da shi da zurriyarsa zan kai musu hari sun mana atiyan na min bai ni aidihim wa min karfihim wa an aimani wa an shama'ihim wa la tajidu aksarahum shakirin وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين باين تكيا فتوى أن مغنغنو أغبغ الله سبحانه وتعالى Allah sai ya ajiye annabi Adam yake bari maka nasiha game da iblis wanda kadi a hijira ila adama وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا إلا إبليس أبا وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ الله يكفيك walakadi a hidina ila adama bin kobulu Allah ce mun yi wasiya ma annabi adamu tun tun tuni fannasiya sai ya manta walam na jidilahu azman sai muka rasa azama tare da annabi adamu shidan sai ya ci lakon annabi adamu walakadi a hidina ila adamu Allah ya ce hakika mun yi wasiya ma annabi adamu mun ba da shawara ma annabi adamu fannasiya sai ya manta abinda muka mai wasiya walam najid lahu azma sai ya zan ba mu samu azama tare da annabi adam ba ma'ana shedan sai ya ci karafin annabi adam ta bayan gida wa qulna lil mala'ikati sujudu li adam Allah yake cewa muka yi wa mala'iku ku yi sujuda ma annabi Adam fa sajadu suka yi sujuda illa iblis aba iblis sai yake wa qulna ya adamu Allah ya ce muka ce ya adamu inna haza kaga iblis din yana gun haza ana nuna abin da yake kusa da Allah ya ce ma annabi adamu inna haza kaga wannan ya nuna mishi iblis laka makiyinka ne Wani zaujika da kai da matarka fala yukridanna kuma min aljannati fatashka kar ya ka karku sake ya fidda ku daga aljanna za ka sha bakar wuya mana wannan maganar Allah ya gaya ma annabi Adam ne ga annabi Adam ga Iblis ya Adam Allah ya ce mishi ya Adam inna haza aduwwun laka wannan makiyinka ne wani li da matarka fala yukhrijanna kuma min aljannati ba ta fatashqa kar ku bari ya fitta ku daga aljanna za ka sha wuya Allah sai bai ce za ku sha wuya da kai da matarka ba domin dama miji na shiga wuya mata ta shiga wuya ita ba a lissafi idan ka ga mutum a make matarsa tana make ne kawai haka ne Allah ce za ka sha wuya sun sha wuya ko ba su sha ba wannan ana kai malam ana kai ana kai malam ka bar maganan wai iblis wai ya damuwansa ya raba ka da aljanna wallahi a duniya ma a ce ke so ya ganka kaga annabi adam kaga na hawa sai da ya raba su da suturan da rasu sai da suka dawo su da suke aljanna ganye suke sawa su rufe jikinsu da shi ganye suke sa su ga jikin su shi malam aka ce maka wannan abin ya faru ne da babanka don me kai ba za ka yi takasun da wannan abin to haka zai zo ya yi ka, ya yi ta lallaɓinka ya yi ta kaza ya yi ta kaza ya yi ta kaza sai ka burma annabi ya faɗa a cikin hadisi huffatil jannatu bil makari aljanna an kewaye ta ne an lullube ta da abin da rai bilsu wannan bi bishawa wuta an lullube ta ne da sha'awa wuta ba rami ba ne rami ce kufura ce wuta rami ce aljanna daraja ce. wuta kuma darakat ne shi sa za ka ji an ce munafiki na can kasa kasa yadda ga gari jiya haka wuta ce annabi ce ita wuta an lullube ta ne da abin sha'awa ba ga rijiyar nan ba sai aka zo aka lullube ta da ababen sha'awa wani malam mota zai bi sai zai burma wani mota zai bi zai burma wani gida zai bi wani abu kaza zai bi shi ne Allah sai sai karku bari ta ruɗe ku karku wana ya furin lafin billahi garu karku bari mai rudin nan ya ruɗe ku rudi ne mana karka dauka ɗauka wai satilin za ka yi idan kuma ana tattalin ka zai kalli baban mana, ya yi aure ya yi angwanci ya yi soyayya tun kan ya aibe ka to ka je ka kalle shi yanzu me bai yi ba an ɗauko mishi amaryarsa tun baka duniya ya yi soyayya ya yi komi to ka je yau ka ga shi me ya yi a duniyar ka je ga me ya yi kai ne za ta yi to annabi ya ce wuta an lullube ta ne da sha'awa duk inda za a taka a burma an saka ababen a burge a cinye a kanta malam idan ka biye mata kawai sai ka ji kasuci abinda ka bin kuma bukata ba za ta biya ba annabi ya ce to aljanna kuma an lullube ta ne an kewaye ta ne da abinda rai bai su shi sa kiyamun laili sai ka daure azumin alhamis da litinin sai ka daure ka yi sadaka ka yi infaki sai ka daure ka yi alkhairi wa ‘yan uwanka sai ka daure da makamantansu saboda nan kuma kana shiga wannan harkar rahama za ka je ka faɗi to amma dai shi mutum idan aka ce wa'annan maganganu Allah ne yake nan bayanai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke faɗa magana ce ta gaskiya ba ta ƙarya ba ai sai ka ɗauki shawarar da ta dace sai ka ɗauki shawarar da ta dace sai ka dauki shawarar da ta dace to Allah ya ce walaƙan saddaka alaihim iblisu zannahu hakika iblis ya gaskata zatonsa a kansu fasta ba Allah ya ce sun bi shi illa fariqan minal mu'minin waɗansu kaɗan ne daga cikin mu'minai Allah ya ce su basu bi shi ba Allah ya samu daga cikin waɗannan kaɗan ne Allah ya ce wa ma kana lahu alaihim min sultan kuma ba ba yayi aiki ne da ƙarfin tsiya a kansu ba jama'a mun nan? wa ma kana ku alaihim min sultan ba wai ya bi su hasan al-basri yace ba fa bulala da sanda ya ɗauka ya kora su kan sabon Allah ba ba yayi aiki ne da karfi ya tursa su suka yi ba Allah ya kawai ya saka musu ne da awaye ai ranar alkiyama bayan an yi awali tsakanin yan wuta da yan aljanna an ba ma yan wuta takardunsu na wuta an gargada su zuwa wuta shaitan zai musu jawabi وقال الشيطان الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا, إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي إني كفرت بما أشركتموه من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Allah ya ce wa kana shaitanu lamma qudiya da amru shaitan sai ya ce wuta lokacin da aka gama zartar da kowane al'amari an gama hisabi an gama kisasi an raba takaddu an yi awu lamma qudiyal amru lokacin da aka gama kowane al'amari sai ya ce mai wuta inna allaha wa'adakun, wa'adal haqqi allah ya muku alƙawari alƙawarin gaskiya wa man awfa bi ahdihi min allah allah ce wa ya kai ni cika alƙawari babu inna allaha wa'adakum wa'adal haƙƙi Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya wa wa'adtukum fa aklaftukum ni kuma na muku alkawari Allah ya shi ɗan sai gashi kuma na saba malam ba alkawarin da zai maka yi ba alkawarin da zai maka yi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni ma na muku alkawari to ga shi na faɓa alkawari bai cika ba wa ma kana li alaikum min sultani amma ba na yi amfani da wani fawa ne a kanku wajen sa ku wannan aikin ba illa an da autukun fasta da li iyaka kiran ku ne kuka amsa mini kira ne kuka amsa da ne a zo a nemi kaza a zo a nemi kaza a zo a nemi kaza a zo a nemi kaza yake fasta da li sai kuka amsa Falata ta lumuni walumu anfusukum zai ce to kar ku zarge ni ku zargi kanku ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiya ba za ku iya ceto na ba ba dan iya ceton ku inni kafartu bima asharaktumuni min kwaru, kuma na kafirce ma shirka da kuka yi da ni wa Allah kafin mu zo na lahira Allah ya ba ku umurni ku ji ku bi ni ba ruwana ni ma na kafirce mu wannan inna zalimi na lahun azabun alim Allah ya tabbas azalimai yau suna da azaba mai duk yau dara ce mana duk yau dara ce babu wani abu da shaidan zai alkawarta maka kuma wata bataccen abu ne babu shi alkawari ne na yaudara alkawari ne na karya alkawari ne da za a saba annabi adamun nan mana har rantsuwa yake mishi har rantsuwa wa kuma إني لكما لمن الناصحين yace ma annabi adam da ranar hawa wallahi tallahi inni lakuma laminan nasihin wallahi nasiha nake muku nasiha wa kuma sai da ya rantse musu da Allah yace inni lakuma minan nasihin yan uwan annabi su mala wannan kadan sare shi shirya musu shi shirya musu ya ce musu ba komi اقتلوا يوسف او اضربوه ارضا يقتل لكم وتر ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين yace ba komi in kun kashe shi an gama wata kunu min ba'adihi kawai salihin sai ku tuba to ina da kuma tuba abu da ne yace sai ku tuba akwai wanda yake tsara kofar tuba ne babu yake musu babu akwai tuba wallahu kuma gafurur rahim malam da haka ya shirya musu wannan ragar. da haka ya shirya musu wannan ragar. da haka ya shirya musu shi zama da wani in mutum yana wani babban sarwa yana wani shashya da maganan addini ya hau doron channel din ne wallahi Allah malam haka ne malam yana cikin wannan karauniyar za ka ji an ce mota ta je ta yi gaba da gaba da shi shi ke nan daga lokacin da ka ta wannan hanyar iblis bukatar ta tabiya tabiya bukatar ta tabiya Allah ya samu daji. Allah ya ce illa li na'lamu man yu'minu bil akhirati mimman huwa min fi shakkin Allah ya ce ba wani abu yasa muka bada wannan jarrabar ba illa li na'lamu man yu'minu bil'akirati akhirati mimman huwa minha fi shakkin Allah ke sai don mu bayyana da waɗanda suka yi imani da lahira daga waɗanda suke da kokonto a game da kiyama Allah sai yi umarni sai yi hani ta hanyar umarni da hani zai ware waɗanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama a ware waɗanda suke kokonto ko kuma su ba su biyayya wa mahalicinsu Allah ke ta hanyar umarni da hani sannan ake rarrabewa tsakanin wanda suka yi imani da gaskiya da wanda ba su yi imani da gaskiya Allah ya ce wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz Allah ne mai kiyayewa ne akan komai da komai to sai Allah ya ce wa idu alladhina za'amtum min dunillah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم وما لهم فيهما من شفت وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أَمِنَ له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير Allah ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ulidu da ta'amtum min layi, ka ce musu ku kirayi duk abin da kuke yi zai iya taimakon ku ya cece ku ya kawo muku ɗauki, koma bayan Allah duk abin da kake tunanin in ka rike zai taimake ka Allah ya ce to ka ce su kirayi abin ma'ana su roƙe shi ka roƙe shi duk wanda kake ganin in ka roƙe shi bukata za ta biya Allah ya ce ka gwada mana ka roƙe shi la yamliku na misqala zarratin fis samawati wala fil ardi Allah ya ce wannan wanda kake ganin za zaka rikan ababan da kuke ganin za ku rike kuma bayan Allah Allah ya ce ba su da mallakar kwayar zarra a sama ko a ƙasa balle su ba baka inji Allah ba su da mallakar kwayar zarra misqala zarratin fil samawati wala fil ardi Allah yake ba su da mallakar kwayar zarra a sama ko a ƙasa mai gidanka Allah yake bai da mallakar kwayar zarra a sama ko a ƙasa Ba shi bai da mallakar kwayar zarra a sama ko a ƙasa wa ma lahum fihi shirkin Allah yake kuma ba su da abun tarayya da Allah a sama ko a ƙasa yanzu ba an kore ba su da kwayar zarra ba to wa ma fihima min shirkin kuma ba abinda suka yi tarayya da Allah a kai a ce to abu kaza na wane ne da shi da Allah Allah ce babu komi na wani Lahuma ma sanawa samawati wal ardi duk abinda ka gani a sama Allah ce na wani duk abinda ka gani a kasa Allah ce na wani wa inna lana al-akhirata wal ula jama'a mun fahimta Allah ya to duk abin da kuka gani koma bayan Allah Allah ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min idmir in tad'un la yasma'u du'a'akum la yasma'u du'a'akum wa law ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله يتي والذين تدعون من دون الله وأن دبك تكيرا كما باين الله إن دعوارك تتاشي كوما زوا غريسو كروكيسو حتى حكين الله الله يتي ما يملكون من kitmir Allah ke ba su da mallakan daidai da ledar da take cikin dabino wannan yar sarar leda da take lullube da kwallon dabino ita ce kitmir Allah ya ce ko kamar ta ba su da mallakan su ba dabino ba in ta da uhun la yasma'u Allah ya ce in kun roƙe su ba za su ji roƙon ba walau sami'u kuma ko sun ji masta mastajabu kun Allah ya ba su iya biya muku bukata ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alkiyama za su kafirce mashirkan da kuka yi da su wa Allah Allah sai ce wala yunabbi'uka mithlu kabir Allah ya ce ba mai baka labari kamar masani akan labari ana ce to ni nake gaya maka ba za su biya maka bukata duk abin da ka rike malam ka rike Allah shi ne mai biyan bukata sai a ce maka mutum ya yi hatsari a mota ko ya gamu da kansa ko ya gamu da wani ciwo ya je ya kwanta a asibiti a je a kira wannan consultant ya zo ya duba shi idan consultant ya gama duk abin da zai gama sai ya ce Allah ya sauwaki sai a ce gwamna ya je ya gan shi gwamna in ya je sai ya ba da dubu ɗari biyu ya ba da kaza da kaza gwamna in zai fita sai ya ce Allah ya sauwaki ba wadda ya ke sai ya shiga asibitin ya fito ya ce mishi tashi ka taka ya taka wannan sai Allah shi kadai mabuwayi ba wanda ya ce ka taka abin a hannun Allah ya ce wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa وإن يمسك بخير فهو على كل شيء wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa idan Allah ya shafe ka da wata cuta wata matsala ta addabe ka fala kashifa lahu illa huwa Allah ce ba wanda ita yayi wannan abin in ba Allah ba duk matsalar da ka ganka da ita za ta iya shafin shi ma mai gidan gaskiya ne kuma gaskiya Allah ya ce in na saukar maka da matsala ba mai tsaga ta sai dole kawai likita mai ce Allah ya sauke to wannan abu duka da hannun Allah wanda ya yarda da Allah ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah shi ya mori rayuwarsa shi ya mori rayuwarsa Allah ya ce kulidu ulazina da antum min duni lahi Allah ya ce ku kirayi duk waɗanda kuke riyawa kuma bayan Allah cewa za su cece ku za su taimake ku za su iya ba ku rahama ko gafara Allah ya ce la yamliku da mithqala dharratin fi samawati wala fil ardi ba su da mallakar kwayar zarra a sama ko a ƙasa inji Allah wala wala wa malahum fihi ma min shirki Allah yake kuma ba su da daidai da kwayar zarra a sama ko a ƙasa da suka tarayya da Allah akan babu سورة الرعد يتي له دعوة الحق له دعوة الحق الذين يدعون إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله يتي له دعوة الحق أي دعوة الحق له Allah ya ce ka kira ka yi roƙo a biya bukata Allah ya ce na wani lahu da a wasu hajji da'awa ta gaskiya roƙo ta gaskiya Allah yake na Allah ne shi kadai wace iya biyan bukata Allah yake ni kadai yadda za ka je ka roƙi mai gidanka haka mai gidanka ma zai ce ku sai ne addu'a saboda shi ba ba bane wallazina yad'una min dunihi Allah yace waɗanda suke kiran waɗansu ababa koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in Allah yace waɗanda ake roƙon ba za su iya biya musu bukata su amsa roƙon ba min shay'in dukkan kantar abinda masu roƙon su suka roƙa Allah yace kuma in har za su iya biyan bukata illa ka ba siti ka faihi ila al-ma'i liyabulu rafahu Allah ce sai dai misali wadda ya mika hannu ma ruwa yana kiran ruwan liyabulu rafahu ya zai shiga bakinsa zai shiga ka je ka gwada in baka gane ba ka je bakin rijiya ka kira ruwan ya shiga zai shiga Allah ce waɗanda kake roƙon Allah ce misalinka kamar ruwa kake kira ya shiga bakinka Allah sai ce wa ma huwa bi barihi Allah ce ba ruwan ba ba zai shigo bakin ka ba zai shigo Allah yi mana sai ka dauki kofi ka je ka da tukunna ka sha amma ka kira shi ya shiga bakin ka Allah ce to duk abin da kake roko kuma bayan Allah duk abin da kaje kake kira kake neman biyan bukata a zo su bayan Allah Allah ya ce misalin kamar kana kiran ruwa ne ya shiga bakin ka ruwa kuma ba zai shiga ba in ji Allah ba zai shiga ba ba zai shiga ba karka yadda ka daga ido ka kalli wata kujera duk girmanta wai ka ɗaya tsammanin Allah ba zai baka ita ba wallahi ƙarya kake yi kujera karka yadda ka kalli wani shago a garin ku duk girman shagon wai ka ɗauka kai ba za ka mallaki shagon ba a'a ka san Allah ba ne Eh, ba abin da Allah ba zai baka ba abin da Allah ba zai baka ba kawai Allah na azurta bayansa ne yana wadata su bisa maslahar alkhairinsu me zai zama musu alkhairi Allah sai zaɓa wa bayansa mafi alkhairi Allah ya ce wa malahu minhum min zahir sannan kuma babu ga Allah daga cikinsu mataimaki wa له منهم من min zahir وما wa منهم من معين min mu'in ba wani mataimaki ga Allah duk wanda kaga Allah ya dashi ya daukake shi ya kusantar da shi gare shi to an daukake ka ne don a kara maka daraja ba don ka taimaki Allah duk wanda kaga Allah ya kusantar da shi daga cikin makusanta to an kusantar da shi ne don a kara mishi daraja amma ba don zai taimaki Allah da wani abu shi Allah komai na gudana kafin mai gidanka haka komai na gudana babu kuma abin da zai tsaya don babu kai Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu in illa liman azina ku kuma ceto ba ta amfana gaba ga Allah sai ga wadda Allah yi wa izini jama'a mun za a yi ceto gaskiya ne akwai ceto ranar alkiyama annabawa za su yi ceto manzanni za su yi ceto mala'iku za su yi ceto salihai za su yi ceto amma ceton sai da izini ba wani haka kawai don kai kana ga kai wani waliyi ne za ka ka fara ɗiban mutane ka cece su ba a'a illa bi iznihi illa bi iznihi sai Allah ya ba da izini ceto tana da waɗansu rukunai guda biyu ranar alkiyama rukunin farko wadda zai yi ceton sai an ba shi izini a ce wani tashi kai ceto wadda za a ceton shi kuma sai an nuna shi a ce a ceci wani da wani, ko an baka izinin kai ceton ba kai za ka je kai ta ɗiban waɗanda kake so ba a'a waɗanda za ka ceton su ma nuna maka su da ayi la yashfa'una illa liman irtaba la yashfa'una illa liman irtaba wadanda za su yi ceto a filin alkiyama ba su ceto illa liman irtaba sai wadda Allah ya yarda a cece shi to ka rike wadda zai nuna waɗanda za a ceta in ya nuna ka tole mai ceton ya cece ka in ka rike mai ceto in ba a nuna ka ba bai zai cece ka haka ne ka rike wadda zai nuna in aka ce da kai dole da kai in ba a ce da kai ba ko babanka ne bai isa ya cece ka ba to karka yadda ka je ka rike wani wai shi zai cece ka a'a ka rike wadda zai nuna za a yi ceto kuma ceton gaskiya ne ceto amma waye na ka cewa kai kai yanzu kai don ka zama malami ka zama shehi kawai sai a je wata zawiya a naɗa kai mai ceto ne ah, ah. masu naɗawa Allah da manzan Allah idan Allah ya ce za ka yi ceto za ka yi ceto annabi musu zai ceto ko da rai ba annabi adamu zai ceto manzan Allah shi zai yi babban ceto to kai a wace sura sunanka ka take za ka yi cinto ba eh, ceto sai da izinin allah wa kan min malakin fisamawati latubuni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'dara allah liman yasha wa yarda wallahi min ba'di Allah ya ce wa kan min malakin fi samawati mala'iku nawa ne a sama la tuguni min shay'a san su ba za ta yi amfani ba kowa ba illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yaqti bayan Allah ya yi izini ga wanda yake so wanda ya yarda sai a ce a cece shi to mu kan maso muke a samu a cikin masu ceton ba wai ka cece mu ba amma ma a ce mu yi ceton matsalar kawai ba a faɗi sunan ka ba kuma duk duniya ba wanda isa yanar ɗakara ka yi ce babu amma ka yi ce ceto muna so ka yi ce ceto amma dai cewa za ka yi babu nan ba wanda ya ce za ka yi ceto ba wanda ya ce za ka yi ceto wanda kai ma da kyar za a cece ka eh kai eh, ma da kyar za a cece ka Allah ya samu dace Allah ya ce hatta idza fuzzi an qulubihim har lokacin da za a yaye tsoro a zukatan mala'iku da firgici kalu sai su ce ma za qala rabbukum me ubangijin ku yace ne qalul haqa sai mala'ikun da ke dauke da al'arshin Allah sai su ce ai ubangiji ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir Allah shine madaukaki Allah shi ne mai girma wannan jumla ta ƙarshen wannan aya Allah ya ba da labari ne kan abin da ke faruwa da mala'iku lokacin da Allah ya zartar da wani hukunci zuwa ga misali Allah sai ce a bar shan giya a yi jami'i a yi tsallar asubahi a bar kaza a yi kaza lokacin da Allah ya zartar da wani hukunci to lokacin da ya hukunta wannan hukuncin saboda girman Allah da kuma haiba to da sama sai ta ɗauki diri sama ta su ɗauki diri da ƙara wadda wannan kan sa dukkan mala'iku su shiga kamar cikin girgita ko imauta wadda suka yi kamar sun suni sai bayan sun farfado daga wannan magagin da suka shiga na wannan girgizan da aka yi sai su tambayi mala'ika jibril mai Allah ya ce to sai ya gaya musu abin da Allah ya hukunta yau ya ce a sada zumunci ya ce a yi kaza a bar kaza jama'a mun fahimta hadisin al-Imam al-Bukhari ya fidda shi an Abi Hurairah radiyallahu anhu yaqul inna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza qada Allah ta'ala al-amra fis sama'i idan Allah ya hukunta wani abu a sama ma'ana ya zartar da wani hukunci ya zartar da wata doka a kan bayi ضربت الملائكة بأجنحتها قرآنا dukkan mala'ikun Allah sai su buga fuka بكانسو saboda kankantar da kai ma Allah ka annabu silsilatun ala safwan sai ka ɗauka kamar sarka aka zubo da shi kan dutse ba zai yi ƙara ba to wannan karin sai ya girgiza sama baki ɗayansa sai da ku siya an ƙulubihim to lokacin da aka yaye wannan firgitin daga zukatansu ƙalu ma za ƙara rabbukun to sai su tambayi mala'ikun da suke ɗauke da saƙon mai ubangiji ya ce ƙalu zai ƙala sai waɗannan mala'ikun sai su ce game da abin da ubangiji ya ba da umarni alhaka allah ya faɗi gaskiya sai ce allah ya zartar da hukunci kaza ya ba da doka kaza wa huwa al-aliyyul kabir Allah shine madaukaki mai girma fa yasma'uha mustariqu sam'i to anan aljannun da ke hawa sama lokacin da ake saukar da wahayi suke satan abinda suke sata nazancen mala'iku suna kai wa bokayensu shi yasa lokacin da aka fara saukar da wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya tare hanyar da suke hawa su ɗauko wannan rahoto ɗin shi ne wa an na kunna na ƙwarɗo domin ha maƙa'ida lissami aljanu suka ce wa an na kunna na ƙwarɗo domin ha maƙa'ida lissami muna da wuraren zama a sassanin sama inda muke zuwa mu zazzauna mu yi daku domin mu ci tattaunawar mala'iku sai mu ɗauko abin da suke faɗa wadda Allah ya zartar da hukunci a kansa wa Allah kunna naq'udu minha maqa'ida lisan fa man yastami al'ana amma yanzu duk wanda ya je ya ji me ake tattaunawa ya ji gushi shihaban da zai samu yular wuta tana dakonsa akwai wani bomb da Allah ya ajiye mala'iku su je feshi da shi suka ce to yanzu babu dama an tsare to a wannan lokaci sai aljanu su ji don jaraba ba haka suke hawa annabi ya ce idan an fallo wutar wani ta buge shi ta kona shi ta gasa shi mutu wani kafin wutan ta iso ya jefa wa aljanin da yake kasarsa wani kafin ya jefa wutar ta zibuke eh, wa mustari kusan ihakada ba'adu hukon a ba'adun haka wa'yannan da suke ɗauko labari daga cikin aljanu sashin suke kan sashi ma'ana wannan su wannan waɗannan su wannan fayyas ma'ul kalimata to sai ya ji kalma daga cikin abinda mala'iku ke tattaunawa fayyulkiha ila man tatahu sai ya gaya mana ƙasa ka ga wani irin operation ko wai ba za a bari sai an sauko a faɗa ba a'a saboda bai san yaya za ta bare ba yana ji sai sai mishi to an ce kaza shi ma sai ce an ce kaza shi ma sai ce an ce kaza saboda ka labarin zai iso kasa kafin su gama sauke junansu akan junansu Sun yulqiha summa yulqiha al-akhar ila man shi ma wancan sai ya gaya mana kasarsa hatta yulkiha ala lisan sahir aw al-kafir har labarin sai ya iso kan harshen boka ko shi ne sai kana zuwa sai ya faɗi wani abu daga cikin abinda ya sata aka sato mishi na wannan zancen da wannan suke kafirta mutane suke rigar da su faruba ma adraka wushiyar kabla an yirkiya sau da yawa sukan adraka kabla an yirkiya sau da yawa wannan yular wutan takan cin musu ta gasa su kafin su isar da sakon wa rubama alƙaha qabla an yudrikahu sau da yawa ya kan isar da zancen kafin mutum ya cin mishi fa zibu ma'aha mi'ata batin to sai kare karya ɗari akan wannan fa yuqalu kare da na yau ma kaza wa kaza wa kaza wa kaza to ke in an kawo boka in ya kara ɗari akai to da wannan guda ɗayan zai dinga damfarau da ita za a yi shimfiɗa to ya ka yi shimfiɗa shikenan ya kaji eh abin ba haka ne